ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ku shiga ƙofofin wutar jahannama kuna masu zama a cikinta har abada matabbatar masu yin girman kai ta munana yayin da annabi Muhammad ya sha wahalar da ya sha ga mutanensa sai Allah ya umarce shi da yan haƙuri kuma ya kwantar masa da hankali ta hanyar yi masa alkawarin samun nasara sai ya ce